da yake jawabin bude taron mai amsar baki kuma shugaban taro na na akufado ya bayyana cewa taron ba wai kawai zai tantance da kuma gano kalubalen tsaro da ke fuskantar yankin yammacin afirka ba ne kawai haka kuma zai fitar da hanyoyin warware su the West Africa continues to suffer from the effects of the scourge of and violent extremism. Yammacin Afirka na ci gaba da fama da matsalar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi wanda yake yaduwa cikin sauri a duk faɗin yankin. A yau, ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta'adda sun samu ƙwarin gwiwa sakamakon nasarar da suka samu a yankin kuma yanzu suna neman sabbin hanyoyin faɗaɗa ayyukansu ci gaban da ya janyo taɓarɓarewar yankin Sahel zuwa gaɓar tekun yammacin Afirka. Hare-hare sun ƙaru cikin shekaru goma da suka gabata a yankin duk da ƙoƙarin da ake na yaƙi da masu da ƙayar baya. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba sama da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai muhallinsu a faɗin yankin Sahel. Haka kuma sama da mutane miliyan talatin a yankin yankin Sahel za su buƙaci taimakon ceto da kariya a shekarar 2022 kusan miliyan biyu fiye da na shekarar da ta gabata. Jihohin da ke gabar teku irin su Benin da Togo suna fuskantar karuwar hare-hare a shekarun baya-bayan nan. Right Honorable James Hippe, ministan sojan ƙasar Birtaniya a nasa ɓangaren ya ce shirye suke su taimaka ta kowace hanya da za su iya sai dai. Over the last 25 years, the West has directly intervened to try to resolve issues in Afghanistan, in Iraq, and indeed A cikin shekaru ashirin da biyar da suka gabata, ƙasashen yamma suna ƙoƙarin warware matsalar a Afghanistan, a Iraki da ma nan yammacin Afirka. Ba ni da tabbacin mun yi nasara, dalili ko shi ne ba mu ne amsar matsalolinku ba, kuna da amsa, kuna da mafita, kuma kuna da tsari. ya ce ƙasarsa da sauran ƙasashen yammacin duniya za su ci gaba da kasancewa ƙawaye da abokan hulɗa da ƙasashen yammacin afirka wajen yaƙi da ta'addanci da tsaurin ra'ayi wannan ra'ayin ya dace da na irbar ibrahim masani kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa tunga lokaci ne ecowas african union duka a zuwa redemption a yi coordination kan da da yi a samu ma matasa na yi a samu good governance a iya kuma a yi eradicating talauci da sauransu a ba mutane dama na neman ilimi ilimi sannan addinai da suka bambanta wurin fahimtar cancanta na lahira da kuma zamantakewa na duniya su iya suna interfaith dialogue sannan cikin addini ma da kansa irin bambancin akida da sauransu ai yana magance su kar wani abin da wani zai fada akan mimbari da sauransu ya bar matasa su yunkura su doki makamai a yi magana da mutane a zauna da su a yi ya fahimci juna na ga wani ne ya kamata a karfafa a wani labari da ke alaka da wannan gwamnati gwamnatin Ghana ta musanta rahotannin da ke cewa ana kawo dakaru na musamman daga kasar Burtaniya zuwa kasar Ghana domin taimakawa yaƙi da ta'addanci. wani rahoto da jaridar telegraph ta kasar birtaniya ta fitar ya nuna cewa birtaniya na tattaunawa da ghana domin aikewa da dakaru na musamman cikin kasar bayan an tilasta mata janye daukacin dakarunta na kiyaye zaman lafiya daga mali jawabin da ma'aikatar kasashen waje na ghana ta fitar na cewa gwamnatin ghana na son bayyana cewa labarin da ya shafi dakarun birtaniya na musamman ba gaskiya ba ne ghana ko wani memba na accra initiative bai tattauna da abokan hulɗa kan wannan buƙatar ba domin haka gwamnati ba ta da wata yarjejeniya da kasar Burtaniya ta aike da dakarunta zuwa kasar. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.